tun shekara nawa na aikin nan ba wani abin da na tsina na anan yanzu nawa ake bin ka to ha ah, yo na ake bin na ni aikin nawa ne aikin nawa kai aikin nawa ne kace kai ana na ga ma ka na ga ka? in kana da wani abu da zaka kai na bar aikin ni kamara na mari banza ni kamara dai dan nawa ka tsara wallahi kai ni fa nan na fa zo nan wuya dauda ka ka kara mata sunana ka ka kara mata sunana yanzu ne dauda wa Allah kana dauda